sanin abin da yake da amfani a gare su. لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون amma manzon Allah da muminan da suke tare da shi ba su ƙi zuwa jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba kamar yadda waɗancan suka yi hakika sun yi jihadi akan tafarkin Allah da dukiyoyinsu da rayukansu sai sakamakonsu a wurin Allah ya kasance samun amfanin duniya kamar cin nasara da samun ganima da kuma samun amfanin lahira wanda daga cikinsa akwai shiga aljanna da samun rabauta da abin da ake nema